ku biyo ni. da fari za ka ɗin kamar haka tabbata kana da balance a cikin trust ɗinka a wannan coin ɗin mai suna wannan coin afwan smart chain tabbata kana da balance ɗinka ko kuma za a ƙalla ya kai kimanin dala biyar dubu arba'in da hudu to saboda haka in ka tabbata kana da shi da shi kenan sai ka click akan wannan the apps din ka tafi akan the apps sai ka zo ka shiga pancake swap din nan ga ta nan da ka shige ta za ta kawo ka feji kamar haka kana shiga za ta buɗe maka haka tana buɗe maka haka idan kai sabon zuwa ne wajen rubutun nan ga wasu rubutu nan da kuke gani in kai sabon zuwa ne wannan ox 1d dot dot 7ab3 din in kai sabon zuwa ne ba haka za ka gani ba unlock za ka gani ko kuma connect sai kai click akan wajen sai kai connect da mai trust wallet ɗinka sannan sai ka zo nan ka shiga nan wajen wannan spirit tolerance din sai ka mai da shi 0.5 da shi kamar yadda yake nan kuma transaction deadline sai ka mai da shi 15 na wanda za ka gan shi a kan 20 ne to sai ka fita kamar haka ka fita to sai ka click akan wannan select a country uh, select a currency sai ka click akan shi ka click akan shi akwai link da zan ajiye muku a comment na za ku kwafe shi to shi ne za ku yi festin ɗinsa a nan wajen kamar haka kun yi festin ɗinsa yawa ga shi nan sai mu ɗan jira ya fito yanzu wani link ɗin ne sai ya yi sacin kafin shi tukan ɗin zai fito ina fata ranar shi zuwa na farko ina fata za ka subscribe na yadda na je rubutu da yake kasa wannan bidiyo da aka subscribe domin ka samu videos ɗin mu a kan lokaci muna fata fara ku like da share na wannan bidiyo idan ya burge ku domin ɗan uwa da abokan arziki su ma su amfana yauwa kwayar da kuke gani gashi nan yanzu ya fito not safe moon sunan coin sai ne click akan shi kamar haka na yi a kan shi shi kenan yanzu sai mu rubuta adadin ne coin da muke so na ne gidan smart chain ni converting ɗinsa zuwa wannan not safe mode misali bar ɗauki 0.0 let's say 5 na ɗauki wannan bari gani sai mu jira shi ga da za bai dot dot dot sai akan wannan swap akan swap ɗin zai kawo wannan kamar haka sai mu wannan kalmar ta swap sai mu ɗan jira gashi nan yana search ɗan kaɗan abu har yanzu yana search na fata wanda bai subscribe ba ko shi ne za su na farko zai wani subscribing domin ya kasa samun videos ɗin a kan lokaci a lokacin da kuke su however, the uh, the, the transaction cannot succeed due to error, cannot estimate gas transaction may fail or may require manual gas image. This is probably an issue with one of the tokens you are swiping. And wannan ya ke sai mu click account dismiss din sai mu zo nan wajen wannan tokens din nan sai mu matse shi sai in danna cat ma'ana na cire shi kenan sai mu ƙara matsewa sai mu danna paste don mu mayar da shi don mu mayar da shi sai mu ƙara danna swap ɗin sai mu ƙara koma mu danna confirm source sai mu jira mu yanzu ko zai yi kamar yadda kuke gani da alama gashi nan confirm transaction alama aminci sa'a insha Allah yawa an shi kaɗan gashi na yana sace yawa network ne ba shi da ƙarfi sosai yi haƙuri in da kuke gani na yana cewa ai approving za ɗauki dala uku virus yanzu ya siya mu daina wannan abu shi daina shi yi shi smart contract executed sannan kai tsaye mu koma mu gani me suka ba mu. Okay? Sai mu yi cancel. Sai mu koma cikin cross product ɗin sai mu tafi can ƙasa mu gani. Sun ba mu token ɗin. Bayan da kuke gani ga shi not safe nan. Dama a na riga na kunna shi. Yanzu mu jira. Ga shi nan kun gani da sun ba mu kimanin ne miliyan ɗari biyu da ashirin da biyar da dubu ɗari bakwai da casa'in da ɗari ɗaya da sittin da bakwai da ɗigo sifili tara biyu bakwai tara takwas shida ɗaya na WhatsApp shi ne abin da suka ba muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku muna fata za ku mana share da like in ya gode na gode salamu alaikum